America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 26 ga watan Janairu. Bayan labaran duniya za a ji cewa wani jirgin sama samfurin jet mai dauke da wasu manya ya yi saukar gaggawa a filin jirgin saman samuel akintola da ke badin jihar oyo ta kudu maso yammacin najeriya za a kuma ji wani rahoto na musamman kan kammala ziyara a wasu kasashen afirka da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi sannan za a ji shirin tubalin tsaro to amma kafin nan ga zahara aminu fage da labaran duniya Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ƙungiyar tsaro ta NATO ta fara atisayen soji mafi girma a wannan makon tun bayan yakin cacar baki inda dubbin dubatar dakaru za su zagaye nahiyar turai a wani mataki na nuna karfin sojin da suke da shi wanda ke nufin gargaɗi ga ƙasar rasha bayan mamayar da ta yi wa ukraine atisayen da aka yi wa lakabi da operation steadfast defender 24 zai hada da wasu jami'an soji 90,000 na kungiyar tsaro ta neto waɗanda za su halarci atisaye iri-iri a faɗin turai a cikin watanni masu zuwa atisayen da ya hada da jiragen ruwa hamsin da jiragen sama 80 da kuma motocin yaƙi sama da dubu ɗaya. atisayen kuma zai nuna cewa neto za ta iya gudanar da ayyuka masu sarƙaƙiya a cikin watanni da dama a tazarar dubban kilomitoci daga arewa mai nisa zuwa tsakiya da gabashin turai kuma a kowane irin hali a cewar ƙungiyar mai ƙawancen ƙasashe 31 Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya kammala rangadin da yake yi a Afirka a ranar Alhamis. Yana mai cewa Amurka na neman ƙarin haɗin kai da kuma makoma mai kyau da ƙasashen da ke ƙarƙashin mulkin demokradiyya a nahiyar ciki har da Angola. A babban birnin Angola, Blinken ya yi nazari kan aikin kan aikin da ya ce ya yi sauri fiye da yadda ake tsammani akan doguwar hanyar jirgin ƙasa wadda aka yi wa lakabi da lobito corridor wadda ta hada kasar da jamhuriyar demokradiyyar congo da kuma zambia terry mccauley mai sharhi ne kuma jami'i a cibiyar nazarin sha'anin zaman lafiya ta u.s institute of peace ya ce amurka na zuba hannun jari sosai a angola wannan aikin lobito corridor wanda zai hada angola da jamhuriyar demokradiyyar congo da kuma zambia shine aikin zuba hannun jari mafi girma da amurka ta yi a nahiyar afirka a cikin gwamman shekaru macaulay ya kara da cewa aikin na daga cikin manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa wanda amurka take yi a nahiyar inda china ta daɗe tana gudanar da ire-iren waɗannan ayyuka. ma'aikatar lafiya ta gaza ta faɗa a yau juma'a cewa adadin waɗanda suka mutu a yankin ya haura sama da mutum dubu ashirin da shida yayin da mutane sama da dubu sittin da hudu da ɗari hudu suka jikkata a cikin sama da watanni uku na yakin isra'ila da hamas ma'aikatar ta faɗa da sanyin safiyar yau juma'a cewa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata an kashe falasɗinawa 183 a hare-haren da isra'ila take kaiwa yayin da wasu 377 suka jikkata rundunar sojin isra'ila ta ce tana gudanar da bincike kan harin da aka kai a ranar alhamis wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 20 tare da jikkata wasu 150 a da'irar birnin gaza yayin da falasdinawa ke jiran kayayyakin jin kai a cewar jami'an kiwon lafiya na hamas har ila yau a tsakiyar gazan jami'an kiwon lafiya na falasdini sun ce wani hari na jirgin saman isra'ila wanda suka kai da daddare a wani gida da ke sansanin 'yan gudun hijira na al-nusrat ya kashe mutane shida a ranar bakwai ga watan oktoban bara wannan fada ya barke bayan da mayakan hamas suka kai hari cikin isra'ila wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 1200 Sashen kasuwanci da cinikayya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi a jiya Alhamis cewa ana fuskantar tarnaki a harkokin kasuwancin duniya sakamakon hare-haren da ake kaiwa a bahar maliya da kuma yakin ukraine da kuma karancin ruwa da ke cikin mashigar ruwan panama Jan Hoffman kwararre a fannin kasuwanci da cinikayya a hukumar da aka fi sani da unctad ya yi gargadi a ranar alhamis cewa farashin jigilar kayayyaki ya riga ya yi tashin gwauron zabi kuma ana fama da matsalar makamashi da abinci lamarin da ke kara hadarin hauhawar farashin kayayyaki hoffman ya kara da cewa tun lokacin da 'yan tawayen huti na yaman suka fara kai hare-hare kan jiragen ruwa a bahar maliya a watan nuwamba manyan 'yan kasuwa a harkar sufurin jiragen ruwa suka dakatar da amfani da mashigar ta kasar masar na wani dan lokaci Zirga-zirgar jiragen ruwa a muhimman hanyar ruwa wadda ta hada da Bahar Rum da Bahar Maliya ta ga gagarumar raguwar kasuwanci da kashi 42 cikin watanni biyan da suka gabata a cewar Hoffman. koriya ta arewa ta ce ta karbi bakuncin tawagar gwamnatin kasar china a karkashin jagorancin mataimakin ministan harkokin wajen kasar sun windon yayin da take ci gaba da kokarin karfafa alaka da beijing da kuma moscow kafofin yada labaran kasar sun ce tawagar ta widon ta isa pyongyang ne a ranar alhamis bayan da ta tsallaka kan iyaka kasar da ke tsakanin kasashen biyu shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya yi kokarin ganin an inganta dangantakar kasarsa da china da kuma rasha da kuma karfafa ikonsa a yankin ta hanyar ƙalubalanta amurka kim ya ce kim ya je rasha a watan satin bara don halartar wani taron da ba a saba yin irinsa ba da shugaban rasha vladimir putin wasu masana sun ce mai yiwuwa ya kuma nemi ganawa da shugaban china xi jinping Zahra Aminu fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji wani jirgin sama samfurin jet dauke da wasu manya ya yi saukar gaggawa a filin jirgin saman Samuel Akintola da ke badan jihar Oyon Najeriya amma babu rasa rai. daga ibadan ga hassan umar tambuwal da rahoton wani jirgin sama ya yi hadari a filin jirgin saman samuel ladoke a kintola da ke ibadan a jihar oyo da safiyar yau juma'a jirgin mai lamba yan 580 kr da ke dauke da wasu muhimman mutane da kawo yanzu ba a bayyana ko su wane ne ba ya kaucewa hanyar sani a lokacin da yake kokarin sauka nan ibadan daga birnin tarayyar najeriya abuja rahotannin da ke fitowa daga kusa da filin jirgin saman na ibadan sun nuna cewa mutane goma ne ke cikin jirgin kuma babu babu wanda ya mutu ko ya yi rauni a hadarin. Tuni dai jami'an shugabara suka garzaya wajen hadarin don hana tashin wuta da kulawa da fasinjoji. Jami'an kula da jiragen saman Najeriya fan a takaice an jibge su wajen hadarin. Kakakin hukumar Mr. Carol jo ya ce an tura jami'an ne don yin binciken musabbabin hadarin jirgin saman. To ko me yake sa a sami hadarin jirgin sama? Kaftin Ado Sanusi masani harkokin jirgin sama ne a Najeriya. Eh duba a ga ko akwai na'urorin da ke taimakawa jirage sauka a Ibadan. Kuma ba sa aiki a duba a gani a sa su yi aiki kuma a duba a ga da ainihin filin titin da jirgin ke sauka. Duba a gani ko yana da matsala. Mm. Wayan abubuwan yana gani masu bincike shi za su dinga duba su ga kuma a duba a gani ko a duka filin ne dai an samu na'urorin ake bukata da zai kawo jirgi daga saman sararin samaniya ya sauka da shi akan titin da ya kamata ya sauka lafiya kuma ya dabirki ba tare da ya zarce to shi ne dai muke gani amma wannan abin tun da bincike za a yi hmm. kaga bai kamata a dinga kwankwanto a cikin me yasa hatsarin ya to kaftin wannan shine karo na biyu a cikin wannan kankanin lokaci domin an samu hadarin jirgin sama makamancin wannan a watan Nuwamba da ya wuce ba ganin cewa watakila direbobin jirgin na da laifi ko kuma masu kula da filin jirgin saman na Ibadan a a ban zan ce ga mai laifi ba da sun da saboda zato ko da zama gaskiya bai kamata a yi zaton ga wanda mai laifi ga wanda mai ne mara ne ni da gara dai a yi bincike a duba akwai na'urorin da suke sa jirgin ya sako daga sararin samaniya rani tuya ya sauka da ya kamata ya sauka na jirgin na saukan jirgin sama sannan sai kuma a duba a gani su matuƙa jirgin sama sai sun yi wani abu da bai kamata bai dace a yi ba su wayannan su ne ya kamata a bincika kaga ruwan bincika sai a san waye bai yi abin da ya kamata ya yi ba tunda mu ba ma so mu dinga cewa wannan ne zai yi wancan da a tukuna yanzu bai gara ya abin da ya ba. Kaftin Ado Sanusi kenan idan ba a manta ba a watan Nuwamba na shekarar 2023 an samu makamancin hadari irin wannan a lokacin da jirgin saman da ya ɗauko ministan wutar lantarki na Najeriya Mr. Adebayo Adelabu ya yi hadari a filin jirgin saman na Ibadan. Hassan Umar tambowal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan, kamar yadda aka ji, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala gadin wasu kasashen Afirka hudu. inda a ƙarshe ya gana da shugaban angola ƙasar da amurka take gina wani layin dogo wanda zai ratsa tsakiyar nahiyar ga mahmud lalo da fassarar rahoton cindy sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kammala ziyarar da yake a nahiyar afirka inda karshe ya da zango a kasar angola yayin ziyarar da ya kai kasar blinken ya jaddada mahimmancin dangantakar amurka da kasashen da ke bin tafarkin demokuraɗiyya a nahiyar uh, at the white house in november President Biden reaffirmed to President Lorenzo Blinken ke ne ke cewa a fadar shugaban Amurka a watan Nuwamban bara, shugaba Joe Biden ya tabbatar da shugaban Angola Jawo Malin Lorenzo cewa wannan wani aiki ne mai cike da dimbin tarihi a dangantakar da ke tsakanin Amurka da Angola. Shugaba Biden ya bani umarnin na zo da tabbatar cewa aikin na tafiya. President Biden asked me to come help build on and accelerate our progress. a babban birnin angola blinken ya yi nazarin abin da ya kira yadda za a hanzarta aikin layin dogon da aka yi wa lakabi da lobito corridor wanda zai hada jamhuriyar demokuraɗiyar congo da zambia wannan aiki shine mashahuri cikin ayyukan da amurka ta yi a nahiyar afirka inda china ta jima tana ire-iren waɗannan ayyuka a cewar ƙwararre kan tarihin nahiyar afirka terry mccauley na cibiyar nazarin zaman lafiya ta amurka the is investing significantly in yace amurka na zuba hannun jari sosai a angola wannan aikin lobito corridor wanda zai hada angola da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da zambia shine aikin zuba hannun jari mafi girma da amurka ta yi a nahiyar cikin gomman shekaru makauli ya kara da cewa burin amurka shine ta nuna cewa ita ma da daddiyar kawace a daidai lokacin da rasha take kokarin kulla alakar soji a kasashen nahiyar yayin da china kuma take kara fadada ayyukanta na samar da ababen more rayuwa you see a resurgence in, uh, in Russian F to Makoli ya kara da cewa ana ganin karin yunkurin da Rasha ke yi na fadada ikonta a nahiyar musamman yadda take yada labaran da ba na gaskiya ba. China kuma ƙasa ce mai muhimmanci a nahiyar. Idan zamu faɗi gaskiya, al'ummar yankin nahiyar ta Afirka sun fi mutunta alakar su da China da kamfanonin ƙasar. saboda irin kayayyakin more rayuwa da suke samu waɗanda suna taimakawa wajen raya nahiyar. Da aka tambayi ministan harkokin wajen Angola Teta Antonio kan haɗa kai da Amurka maimakon Rasha da China. Sai ya ce aboki na hakika shine wanda zai faɗa maka gaskiya. Blinken har ila yau ya yaba da irin rawar da Angola ke taka wajen wanzar da zaman lafiya a nahiyar ta Afirka. Uh, Angola is trusted Ya ce Angola ƙasa ce da kowa ya da ita kamun yin shugabancin shugaba lorenzo na da mahimmanci wajen samar da ci gaba shugaba biden dai ya ce ya zaku ya kai ziyara nahiyar ta afirka amma blinken ya nuna cewa zaben da amurka ta tunkara a wannan shekara ya sa ayyuka sun masa yawa to a gaida mahmud yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda ni Hassan maina kaina zan jagoranta. Za mu duba kalubalen tsaro a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya da ta kai ana ta ya maɗiɗin cewar wasu ofisoshin jakadancin kasashen waje da ma cibiyoyin ƙasa da ƙasa sun fara tunanin tattara nasu ya nasu daga abuja zuwa birnin ukko duka a fargaba irin na kalubalen tsaron. to dalla a baya bayan nan dai yankin abuja babban birnin tarayyar najeriya ya shiga kanun labarai biyo bayan jiran giyar sace-sacen mutane da ake ta yi da neman kuɗin fansa. To amma babban abin da ya ɗan ji hankali a baya bayan nan shine gutsiri tsoma da aka yi ta yi cewar wasu ofisoshin jakadancin kasashen waje da ma kamfanonin ƙasa da ƙasa da kenan Abuja za su tattara nasu ya nasu su koma birnin Ikko don fargaba irin na tsaro. to shin girman wannan matsala ta kai har ga ofisoshin jakadanci da ma cibiyoyin ƙasa da ƙasa su fara tunanin tattarewa zuwa birnin eko tambayar kenan da wa wani masanin tsaro dr kabiru adamu akwai ababen da ke faruwa dangane da tsaro a birnin tarayyar abuja wanda kuma ya shafi yadda kamfanuka da sauran kungiyoyi masu zaman kansu na waje da ofisoshi na diplomasiya suke gudanar da ayyukansu yadda yawancin ofisoshi na diplomasiya suke gudanar da tsaronsu mataki-mataki ne ma'ana eh, akwai matakin da za a iya kaiwa kaga su wa'annan ofisoshi na diplomasiya sun rage ko iyalansu ana iya misali barin ma'aikata a ce eh, to ai ma'aikata sun zauna amma ban da iyalansu a ce wani bangare daga cikin ma'aikata wanda ayyukansu ba na dole ba ne an rihe sun tahi to a wani kuma bangaren idan yanayin ya kai inda su suke ganin cewa tsaron zai shahu to suna iya eh, ko kullewa su koma wani wuri inda suke ganin za su iya ko cikin kasar ko wata kasa daban to ba na tunanin yanayin ya kai haka a abuja A dalili ko kamar yadda ka sani ina shugabancin kamfani kuma ina hurɗa da wayannan ofisoshi na diplomasiya har yanzu ban ga wani bayani ba a hukunce wanda ya nuna cewa sun rage ayyukan da suke yi a birnin tarayya abuja sun koma misali lagos Eh, akwai kwanakin baya ba zan manta ba lokacin da ofishin jakadancin amerika ta hitar da wani sanarwa inda ta cewa za a iya kai hare-hare na ta'addanci a wurare da yawa ciki har da abuja kana san an yi haka sun rage ma'aikatansu eh, sannan wa'yansu cikin ofisoshi na diplomasiya misali kasar canada kusan gaba ɗaya suka koma aikinsu a eh, birnin lagos to a wannan karin gaskiya ni ban ga haka nan ba to amma duk da haka biyo bayan kalubalen na tsaro da ya dabaibaye babban birnin abuja kwamishinan kula da harkokin korafi korafen jama'a na yankin abuja honorable comrade alhatu ezekiel ya kira taron manema labarai inda ya bara wato abin da ake ciki yanzu na maganin tsaro na abuja ya zama wani abin da dole mu fito mu yi magana a kai tsaro a abuja ya zama wani abu kamar ruwa dare gama gari wanda yanzu musamman a kauyukanmu na abuja a wannan six different area councils to akwai matsala sosai ga maganar tsaro wayanan masu ɗauke mutane don neman kuɗin fansa a wani lokaci a yi kisan gilla ko a kan gonakinsu ko a gidajensu to ya zama wani abin da ya tada hankalin mutane kuma ba mu ci gaba da shiru ba sai dai mu kirawo wato relevant authority ministan abuja a jami'an tsaro da sauran mutane a gan inda za a shawo kan wannan to ya fara a kauyuka ba allah kaɗai sai da zai tsaya to mu ba mu fito ba ne don mu bata wani ko wani abi a'a don mu samu inda za a samu hanyar aiki hara saboda abin ya yi yawa sannan kuma na yi magana ne ce shi ministan abuja ya mayo da hankalin shi ganin inda za a yi ceci rayuka mutane da kuma kowa ya kwanta idanunsa biyu a rufe yana bacci yanzu kagan gonaki dai a kauyukan mutane mu na abuja sis area kansu akwai wuraren da ba sa iya zuwa gonaki to yaya masana tsaro ke kallon wannan al'amari farfesa muhammed tukur baba dan iya mutum biyu Oh, kwararre ne a sha'anin tsaro. Amma ni ina jin akwai ɗan ƙarin gishiri a ciki. Har yanzu dai jita-jita ne. In lalle in suna jin haka ne amma ka san cewa ita gwamnatin tarayya ita take da hakkin ba su tsaro. Kuma ni ina ga bani da wani da bamu da wani bayani na cewa federal eh, gwamnatin tarayya ta gaza yi musu waɗannan wasu ma suna da nasu jami'an tsaron kuma suna da masana da suke musu bincike suke ba da shawarwari ga abubuwan da su ya kamata su yi ga abubuwan da ya kamata su yi don kare lafiyansu. To amma duk da haka farfesa baba ya ce birifa ya yi kama da mutum. Amma ko ba bi mamaki ba ne ai ba da dadewa ba gwamnatin america ta ce za ta gina wani gagarumin cin jakadanci ba a abuja ba a garin lagos ji kuma gwamnatin tarayya ta ce komi a kai ba to amma ka san irin wannan abubuwan in amerika ma ta ce za ta yi ba wani abu bane da za ka zo ta ta gina kusa da kai to sai dai kuma in har ta tabbata cewar waɗannan jami'ai na diflomasiya da kuma kamfanoni irin na ƙasa da ƙasa za su bar abuja ya zuwa birnin ikko a cewar masanin diflomasiya da kuma alakar ƙasa da ƙasa farfesa abubakar umar kari wannan babban abun bakin ciki ne wannan al'amari abun bakin ciki ne kwarai da gaske saboda yana nuna cewa babu zaman lafiya da kwanciyar hankali a babban birnin tarayyar najeriya kuma hakan akwai ƙarin gishiri kwarai da gaske duk da yake dai akwai waɗansu abubuwa marasa daɗi da suka ta faruwa a 'yan kwanakin nan in aka dubi abun sai aka kaman cewa daman mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki saboda su waɗannan ƙasashe da suke barazanan kwashe kayan su su bar abuja abuja a baya ma sun taɓa yi watannin baya sun rage ma'aikatan jakadancin su suka mayar da wasu su gana da togo da jamhuriyar benin suka yi ta yayata cewa akwai eh, haɗari a abuja da sauransu. kan hular ƙasa da ƙasa Dr. Faruk Bibi Faruk na mai cewar shi fa wannan batu na kalubalen tsaro a Abuja baki ɗaya bai kai ainihin yadda ake ta zuguguta shi ba. To kuma na tabbatar maka Najeriya ma dai matsalar da ake zuzuta ta tsaro ba ta kai yanayin da har wani ma'aikacin diplomasiya zai yi ga kama ya shiga cikin wani kakanikai ba. Saboda in ma akwai matsalar tsaron ba wai ana wato neman 'yan ma'aikatan waje ba ne ko turawan waje ko waye matsala ce wacce aka bari kama da gangan da sani ta ke taɓarɓarewa saboda lalacewar da tattalin arziki yake yi da shiga wahala da mutane suke yi da kuma wato ingizawa ta watakila wani irin makirci na duniya saboda ana ganin idan kasa kama najeriya da ta shiga wannan kakanika yanzu za a fi moratta rigimar da ake abuja yanzu a shekarun da ake abuja a ce an kama mutane har an kashe mutane har an yi abin kasashen da muka sani da yawa wanda musamman kasashen turan wanda a kullum mutanen da ake kashewa sai sun fi mutanen da ake kashewa a Abuja so goma a shekara ma yanzu ne zai zama matsala a ce wai ana kashe mutane a abuja ko ana kama abuja ko abuja ba ta da tsaro tabbas wato akwai kalubalen tsaro wanda kuma ba wai a cikin abujan yake ba amma ya fara zuwa kewayen abuja to ko mai jami'an tsaron najeriya ke cewa akan haka na je hedikwatar rundunar 'yan sandan najeriya inda na gana da babban surutandan 'yan sanda almustapha sani da ke zama shugaban sashen karban korafe-korafen jama'a a hedikwatar rundunar 'yan sandan najeriya a najeriya babu wani embassy da yake tashi daga abuja wai ya koma eh, lagos eh, wannan jita-jita ne kuma mutane a irin wannan labaran suna kara gishiri saboda ko basa cikin najeriya ko kuma ba san abin da yake faruwa a cikin abuja ba ina fatan ko da dare ko da rana za ka ɗauki motarka ka ko kuma ka ɗauki wani abin hawan ka ka zagaya cikin abuja ka ga irin kwanciyar hankali da zaman lafiya da ake ciki a cikin abuja muna da matsaloli kuma wannan matsaloli ko ina ne a duniya da akwai su muna da mutane masu garkuwa da mutane muna da kanana kanana 'yan fashi muna da masu satar mutane da sauransu amma wai bai kai matsayin da za a ce mutane suna barin abuja suna koma lagos ba a hukumar 'yan sanda min shirye-shirye da yawa sati ɗaya da suka wuce speta janar na 'yan sanda na nigeria ya kaddamar da sabon bangare na aiki wanda ake kiransa sis uh, uh, a turanci ana kiransa special intervention squad wanda kowa ya ga lokacin da aka kaddamar da su wannan mun yadda cewa ana samun matsaloli kamar yadda na faɗi na farko a abuja muka ƙirƙiro uh, speta jan na 'yan sanda ya kawo wannan domin a tabbatar da cewa abuja ta koma kamar yadda take ba abuja kadai ba da duk jihohin da suke zagaye da abuja kamar Mm, niger kasar niger da kuma kasar kaduna da kogi wannan tun da aka fara wannan aikin an samu ci gaba yadda an kama yawan nan ɓata gari da yawa wanda suke wannan abu wanda suke yin garkuwa da mutane a takaice ma da wanda aka yi garkuwa da yaransu ɗaya ga watan ah, januwari kuma wannan atisayi da 'yan sanda suka yi ashirin ga wata aka samu su da can wajen wayannan bata gari kuma ana na ana ci gaba da wannan bincike ta wani bangaren kuma ita hukumar 'yan sanda ta karfafa ta na bincike ko kuma na samu bayanai na sirri. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Solomon abu da ya daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan mai kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaida Hassan, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. Ƙungiyar tsaro ta NATO ta fara atisayen soji mafi girma a wannan makon tun bayan yakin cacar baki inda dubbin dubatar dakaru za su zagaya nahiyar turai. a wani mataki na nuna karfin soji da suke da shi wanda ke nufin gargaɗi ga ƙasar rasha bayan mamayar da ta yi wa ukraine atisayen da aka yi wa lakabi da operation state steadfast defender 24 zai hada da wasu jami'an soji 90,000 na kungiyar tsaro ta neto waɗanda za su halarci atisaye iri-iri a faɗin turai a cikin watanni masu zuwa atisayen ya hada da jiragen ruwa hamsin da jiragen sama tamanin da kuma motocin yaƙi sama da dubu ɗaya. sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya kammala ran gadin da yake yi a afirka a ranar alhamis yana mai cewa amurka na neman ƙarin haɗin kai da kuma makoma mai kyau da ƙasashen da ke ƙarƙashin mulkin demokradiyya a nahiyar ciki har da angola a babban birnin angola blinken ya yi nazari kan aikin da ya ce ya yi sauri fiye da yadda ake tsammani na kan doguwar hanyar jirgin kasa da aka yi wa lakabi da lobito corridor wadda ta hada ƙasar da jamhuriyar demokradiyyar congo da kuma zambia To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. kafin mu yi sallama da ku bari mu yi amfani da wannan damar mu miƙa saƙon taya murna ga iyalan malam muhammad tasu zakari wanda za a ɗaura auren yarsa zainab tasu zakari wato mimi gobe asabar a William street da ke jihar fulatan najeriya da fatan allah ba da zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu a madadin zahar aminu fage da ta taya na gabatar da shirin da producer mu fiona nan dudu wa mayi da kuma injiniyar mu ta yanzu ni ibrahim ka almasi garba ke muku fata alheri wasu salam